يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايخك أن شنيكم سا أشيغ بنكر أتم لدتاف الرياض الصالحين من كلام سيد المرسلين لإمام النووي ألا يجيكم سد رحمة أيوشا أكو ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da sha biyar da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu ci gaba da hadisin da muka faru bayani a kansa satin da ya gabata hadisi na arba'in da biyu da ke ƙarƙashin babu sabri za mu karanto hadisin daga farkonsa zuwa ƙarshe da fassara a taƙaice sannan mu ɗauki gaba da targe mana mai bayani a kai وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر أولى صحاب النبي عبد الله بن مسعود ألا يرد شيء قال يشي lamma kana yawmu hunain yayin da ranar yakin hunaini ta kasance asara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama nasa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya keɓi ya zaɓi wasu mutane fil qismati a rabon ganimar da aka samu da basu su abin da ya fi na wasu فأعطى الأقرأ بن فأعطى الأقرأ بن حارث مئة من الإبل سيبي وسحابنت أقرأ بن حارث راقمي دري وأعطى أيينة أيينة بن حسن مئة مثل ذلك ya kuma baiwa uyaina ɗan hisin kwatankwacin haka shi ma raƙumi ɗari wa a fa nasan min ashiratil ard ya kuma baiwa wasu jama'a daga cikin madaukakan larabawa wa atharahum yawma idin fil qisma yake tsaye ya zaɓe ya fifita su a wannan rana wajen rabon ganima da ba su abin da ya fi na wasu su ko da ɓanta su da ba su ba tare da ya ba wasu ba faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha na rantse da Allah wannan rabo ne da ba a yi adalci a cikinsa ba wama urida fiha wajhullah kuma ba a nufi Allah a wannan rabon da aka yi ba to iya wannan gaba ta ce gabar da ta gabata a karatu shi gaba fa qultu abdullahi dan mas'ul yace sai na ce wallahi la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na rantse da Allah sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abin da ka faɗa fa ataituhu fa akhbartu sai na zo na labarta wa annabi bima qala da abin da ya faɗa ma'ana labarta wa annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya faɗa na cewa raban da i ba adalci a ciki bai nufi Allah ba fa taghayyara wajhuhu sai fuskar manzon Allah kira da abinci Allah sabbata a gare shi nan take ta canza sakamakon jin ba daɗi da fushi hatta kana kasir har da fuskar ta zama a wata fassarar kamar zinari, yanayin yadda kalar zinare take haka fuskar ta ɗauka kala ko kasir fi ta zama kamar wato ainihin firi ja da ake amfani da shi a tura wato ainihin fata a lokacin da da kuma yanzu saboda aka fuskar sai ja nan take ثم قال sannan sai ya ce faman ya idan eh, idan lam ya wa waye to zai yi adalci idan lam ya'dil Allah wa rasuluhu idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba thumma qala sannan yace yarhamu Allah Musa Allah ya ji kan bawan Allah annabi Musa qad udiya bi akthar min hadha an cutar da shi da abin da yafi haka yawa da ciwo da wato muni fa sabara ya yi haƙuri a kan cutarwar da aka masa faƙultu da jarama sai ni kuwa allace da manzo sallallahu alaihi wasallam babu makawa ko ana faɗarta kamar rantsuwa tabbas haƙiƙa la arfa'u ilaihi ba'daha haditha ba zan ƙara ɗaukar wani zance in ɗauka kai shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bayan wannan zancen da na gaya ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi wa qawluhu kasir shawad da ika masir fuskar manzo ta yi ja kamar wato anin tiri da ake cewa sir huwa bi kasr as-sadi ana karanta shi ne da yi wa sadin ɗin kasara al wacce ba ta da wato ainihin ɗigo wa huwa sibgun ahmar wani firi ne da ake amfani da shi ta. to gabar shi gaban hadisin mu a yau sahabin annabi abdullahi dan mas'ud Allah ya yarda da shi ya ci gaba da cewa fa qultu la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ni ko nace tabbas sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abin da ka faɗa fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala sai na je wajen annabi na labarta masa abin da wannan munafiki ya faɗa fa taghayyara wajhuhu nan take sai fuskar manzon Allah ta sauya ta canza hatta kana kasir hatta zama kamar wato firija to a daidai wannan gaba malamai suke ambata cewa hadisin na sanar da mu halaccin rantsuwa don karfafar magana musulmi ya rantse don karfafar wata magana da ita don tabbatar da abin da yake so ya aiwatar zai aiwatar ba gudu ba ja da ba shi yasa sai ce wallahi ko la ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na rantse da Allah sai na labarta wa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi abin da ka faɗa ai ba wannan yace da shirin tseba. ba ko amma dan wannan munafiki iji a ransa ya tabbatar cewar wannan abin da ya faɗa kamar manzon Allah ya gaya wa in yana ga yayi ne dan ya haifar da barna cikin al'ummarsa ya soki manzo ya jefa wato ainihin irin wannan abin cikin zakatan wasu ta ta ya gaya wa manzo abin da ya faɗa su da za ka iya rantsewa don karfafa maganar da kake ciki kuma za ka iya wato ainihin rantsewa don karfafa aikin da za ka aiwatar cewar ba za ka fasa ba sai ka yi to bayan wannan malamai suke cewa a wannan gaba dai har wayo hadisin na sanar da mu halaccin baiwa jagoran al'ummar musulmi ko shugaba labarin munin halin wani daga cikin waɗanda yake shugabanta domin ya faɗaka game da halin wannan mai mugun halin ya kuma san yadda zai mu'amalance shi mu'amalar da ta dace da shi a matsayin na mara kirki domin wannan da ya soki manzo sallallahu alaihi wa da cewar da bai adalci ba zalunci e da cewar bai nufi Allah ba wani Allah ya nufa da wannan wato rabo da e idan manzo ya san yadda yake to idan zai mu'amalance shi zai mu'amalance shi irin mu'amalar da ta dace da shi a halin da yake shi misali ai gashi manzo ya raba wannan ganima ya ba wa wasu ya kuma ji kuma cewa yana ba wasu don gudun kada Allah ya kifa fuskokinsu a wuta to ga wani ma ko da bai samu ba ya faɗa abin da zai iya jawo Allah ya kifa fuskarsa a wuta an fahimta ko sanin haka yake idan wani abin ya taso makamancin wannan za a iya mu'amalantar sa irin waccan mu'amalar don shi ma a ciyo shi ko kada a rasa shi in kuma ba wanda za a same shi bane ba ma ku sai a san irin zaman da za a yi shi wai haushi yake idan ka san halin mutum ka sha maganin zama da shi ko da aka sanar da manzo halinsa kamar ba shi wata matashiya ne ta yadda zai zauna da shi duk da shi manzo sallallahu alaihi wasallam ko a gaya masa ko ka gaya masa Allah ya kare shi ya albarkace shi da sanin yadda zai zauna da al'umma irin waɗannan kuma ba yadda aka iya da su sai an gansu cikin al'umma domin dama Allah bai alƙawarin cewa duka bayan su za su tafi aljanna ba akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna akwai na kirki akwai na banza cewar da Abdullahi dan Mas'ud yayi fa taghayyara wajhu hatta kana kasir nan take sai fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta canza kamar shirin da ake tira fata da shi ja mana fuskar ta ja ta sauya daga kyalkyali da shekin da take yi ta zama wato ɓacin zai ya sa ta yi ja shi ne malamai suke cewa shi ne ya sa fuskar manzon Allah ta yi haka take daga gaya masa kalmar da aka gaya masa saboda ciwonta da ɗakinta da muninta to shi ne sai malamai suke cewa a wannan gaba hadisin na sanar da mu cewa manzannin Allah subhanahu ta'ala suna tasirantuwa da irin abin da mutane suke tasirantuwa da shi na fushi ko farin ciki irin yadda kai ma idan farin ciki ya same ka za a ga fuskarka da alamar walwala da annashuwa da saki da walwala to haka ma za a iya gani a fuskar wani manzo daga cikin manzanni in yana cikin halin farin ciki da murna irin yadda za a iya ganin ka a turbine a tuskune a cikin yanayi mara daɗi alama ta nuna cewa ka cikin yanayin da ka saba na walwala sakamakon wani abu da za maka ko aka aikata ya ɓata maka rai ya fusata ka to haka ma tana faruwa da annabawa da manzanni a musu wani abu da zai bakanta musu rai ko bata musu zuciya hakan ya sa wasu ane a gani a jikin fuskarsu saboda haka sahabai sukan faɗa ba ma anan kawai ba cewar suna gane manzo sallallahu alaihi sallama na cikin wani yanayi mara daɗi ta fuskarsa idan ransa ya ɓaci akan ga wato fuskarsa ta yi ja kamar idan ka taɓa jini zai fito alamu ne na cewar sa ya ɓaci da abin da aka yi yayi yi fushi tare cewar idan ba irin wannan kuma sukan ce yanka kalli fuskar su za ga sheki take kamar wato ainihin azurfa in ka kalle shi sheki yake kamar za ka haɗa ido da wata ko kamar kana kallon rana wannan yasa ba sa iya kula masa ido sallallahu alaihi wasallam to a daidai wannan gaba sai mu fahimci cewar yadda fushi yake wato ainihin tunzura zuciya haka yake sauya halittar gangaji jiki ko tun daga shi fusata zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallam da abin da aka danganta shi da shi na zalunci da rashin adalci ta sa har an gani a jikin fuskar to wannan shine illar da fushi yake da ita shi yasa da wani manzo wani sahabi ka yazo ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah faɗa min abin da zai amfane ni sai ki da shi kada ka rika fushi ba dan Allah ba ya sake cewa faɗa min abin da zai amfane ni ya sake cewa da shi kada ka rika fushi ba dan Allah ba saboda haka in mutum ya dauka wa kansa yin fushi ba dan Allah ba to illa za ta yawa gashi ba ka da lada a gurin Allah subhanahu wata'ala dan ba dan shi kai fushin ba ga kuma illar da fushin zai maka a zuciyarka da gangar jikinka saboda haka fushi ina illata mutum nan take cikin ɗan ƙanƙanin lokaci dan haka za ka tar da mutumin da yake da fushi yanzu da wuri kankace mai wannan shaidanu za su iya shiga sai ka ji ce ai tun da wani ya fusata ko tun da ya fushi sai kuma gani aka yanke jiki ya faɗi sai rufe daga nan kuma to ana samun irin wannan shaidanu suka su lokacin da sai fushi su shige ka sannan har wa yau ko ba su shige ka ba wani daga nan wato in zuciyar ta ci gaba da bugawa jinin ya tafi fiye da yadda ya kamata ya tafi to nan da nan sai ya hau sai ka ji cewa ne ya jiki ya faɗi daga fusata shi ko kuma a jikinsa ya daina aiki su dina daga cikin illa ta bacin rai da fushi da yake haifar da haka ga wanda Allah ya sa suke sallah a wannan masallaci wata shekara da ba za ta kasa irin shekara ko uku ko hudu ko biyar ba haka a nan masallaci a irin karatun da muke na ranar alhamis wata rana mun gama mun gama karatu muna sallah wani bawan Allah mun yi raka'a biyu da shi ta isha'i ina sujjadar raka'a ta biyu har muka idar bai san min idar ba bayan mun idar na biyo sai aka ce wannan fasin da muka yi sujjada ta raka'a ta biyu bai dago ba ce a taba shi a jiki ka ce to a ba alamar yana motsi ce to a tunkuɗe shi aka tunkuɗe shi a yadda yake a halin sujjada a haka ya faɗi ko da aka tunkuɗe shi tace a kamun kofi da ruwa na kama karatu bayan wasu mintuna na nan karatun sai a gawa su ya rike cikin sai yana ciki na ciki na ciki na aka bashi wannan ruwa da ne karatu ya sha shi ne yake faru sai cikin sa nace eh daga ina ka wajen wasa zo dan duk waɗanda suke gurin na tambaya waye san shi kace ba a gane ko waye ba a san shi ba a ranar yake magana magana bayan ya wannan samu kansa da yake cewa wajen ne wannan ginin wajen makamai me ke faruwa ce eh, ya taɓa zuwa sabis ƙaramar hukumar wajen da wannan mai gida yake jagoranta ya musulunta a hannun shugaban ƙaramar hukumar aka kuma ɗauke shi aka kai shi gidan shi mai wannan gida har ya ba shi sutura da kuma wasu ainihin gudunmawa sakamakon haka da ya koma inda ya koma ya ga musu shi fa ya dawo a musulmiyar? Ku to da kan ya musulunta mutacce ne mai ido a harkar ilimin kiristanci har salam an je da shi ya ciwo mota a kiristanci banda tasa da yake hawa da aka za kama masa so da wannan musuluntar da ida ya koma ya nuna mana taban dukar da aka yi masa a jikinsa bayan ya ɗage rigarsa ya kuma ce yanzu banda wannan sutura ta jikinsa bai da komai a duniya duk wani abu nasa an kona shi da takardun karatun da ita mai da wa duka an kona shi to da ku baka dauke shi wannan gidan shi a je asibiti da shi aka je suka auna suka ce jininsa ne ya hau me yasa shi da hawan jini waɗannan abubuwan da aka yi masa sun fusata zuciyar ya hasala ya fusata jinin ya kai ya kawo har ya zamanto jikin ba zai iya ɗauka shine wannan kamewar su wannan lokaci to haka fushi yake yanzu zai iya kai ka lahira to kaga wannan shi ma mu ga ne na yadda fushi yake wa dan adam bayan ya taba zuciya kuma ya taba sauran gangaci wa inna fil jasad mudghata idza salahat wa idza fasadat to haka in ta taba sauran jiki ma ta taba in tana gare kuma sauran jiki zaka tarar da shi gare to irin wannan shi sa mutumin da isan ina da yawan fushi ba a kan yarda kai kansa zuwa ga abin da zai rika fusata shi wanda ma bai da fushin to ya kokarin ya ta kansa daga abin da ya san an yi zai fusata shi saboda ba wuya yanzu nan ya illa. ba wuya yanzu ya samu matsala to amma in fushi dan Allah ka yi shi to shi kuma yana da lada yana da sakayya kuma da izinin Allah ma ba zai kai ga yadda za a ce ka rasa kanka to wannan shine abin da ya faru da manzo sallallahu alaihi wasallama fuskar ta sauya sakamakon fushin da ina kalmar da aka gaya ba kalmar asir da aka kwatanta fuskar manzo da shi ta zama kamar wato ainihin tirija wannan shine fassarar da da dama daga cikin malamai suke fassara asir da shi fuska ta ja saboda bacin rai kamar wato ainihin jan to wasu kuma malamai suka ce za ma a iya gaya wa jini asir shi ma saboda jan da yake da shi sannan malam muhammad bin salih al-isaimin allah ya ji kansa da rahama shi a bayanin da ya a karkashin wannan hadisi ya tafi akan cewa da fuskarsa ta zama kamar sir ita abinda ake nufi da sir din shi ne zinariya saboda tana da kalar wato fatsi-fatsi wannan kalar haka wato fuskar manzo ta yi sakamakon ya fusata ina cikin shi saboda haka dai da fassararsa da tawarinsa abin da ake so a sanar da mu cewar dai fushi ya sa fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam ta sauya daga yanayin da take a wata ruwayar ta wasidi Allah ya ji kansa da rahama kamar da yake cikin fatihul bari mala ibnu hajar ya kawo cewar abdullahi dan mas'ud bayan ya gaya wa manzo wannan kalma ko abin da aka gaya masa ya fusata har fuskarsa ta sauya da yake hatta nadimtu alama ballafu. ni da na gaya masa abin da na gaya masa sai da ne da na sanin gaya masa saboda halin da na gaya shi an fahimta ku? to ashe sai wannan yake sanar da kai cewa idan ka ji wata magana daga wani mai muni kan wani in idan ka je ka faɗe ta za ka sa shi a cikin halin da ya fi abin da aka gaya masa barin gaya masa shi ya fi zama alkhairi ko tun ah, manzo an gaya masa fuskarsa ta sauya ya damu to na ga ka gaya wanda ba manzo ba irin wannan magana an ce da kai azzalimi ne ba ka da adalci ba Allah ne a ranka ba to in wani ka gaya masa haka da bai kai karfin halin manzo ba a iya rasa shi za iya yanke jiki ya faɗi daga nan shi ke saboda haka shi ma yake har sai da ne da na sanin gaya masa kama dai abin da ya hanga maslahar ya faɗa ɗin saboda a san irin wannan waɗanda suke cikin al'ummar musulmi a san da za da su kuma ya zama cewar bai rabu manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗanda ake zagin sa ina gurin ba ثم قال sannan sai manzo sallallahu alaihi wa sallam yace saman ya adi idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu to waye zai yi adalci idan har Allah da manzansa ba adalci ba wannan bayani da manzo ta salon tambaya bayani ne da yake nuna cewa wanda ya fi dacewa da yin adalci wanda yake umarni da shi kuma yake fuskantar da wani zuwa ga ya adalci shi dai Allah subhanahu ya faɗa inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan Allah yana umarni da yin adalci yana umarni da kyautata to kuma shi ya aiko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya shugabantar da shi akan bayinsa to shi da iya da shi da adalcinsa na abin da aka shi zai isar ba azzalimi ba ne shi da yace ai adalci ki aiko wanda iya da shi to aka samu rashin adalci a gurin wanda ya aiko ai abin bai tsaya iya wanda ya aiko ba zai shafi shi wanda ya aiko shir shi dama a zalimi ma ka aiko A shi ma ba adam ne ka aiko ba abin da magana take nuna ba to shi ne yasa sai manzo yake cewa to idan allan da yake umarni da adalci da manzan da yake cewa ku yi adalci ku kiyaye zalunci in ba a samu adalci a gurinsu ba waye to zai adalci ba da haka duk sanda kake umarni da kyakkyawa ya kamata ka zama babban misali a riƙa ganin wannan kyakkyawan daga gare ka a maganganunka da ka. ba ka zama kana cewa adalci kuma a zama ba a samu adalci gurin ka suna ta shi sa manzo yake cewa to in Allah da manzo ba su adalci ba wa zai adalci Allah da ya wato ainihin ya umarni da adalci ya kuma ke tafiyar da al'amuran bayansa bisa adalci ya turo manzansa adali don a tabbatar da adalci a ban ƙasa to kuma a ce shi aka rasa adalci a gurin wannan abin da ba zai yi ba to bayan ya faɗi wannan kalma ta cewar wannan bawan Allah da i wannan katobara da aika-aika bai dace ba abin da i domin ko manzo sallallahu alaihi wa wasallama yardajjen Allah ne Allah adali ne sa adalai ne maganar da ya faɗa ƙarya ce annaba abin da ina rabo adalci ne maslaha ce ko shi a matsayinsa na wawa ga'u ya fahimta ko bai fahimta ba ko ya gamsu ko bai gamsu ba kuma قال sannan manzo ce yarhamullahu Musa Allah ya ji kan annabi Musa ya baibaye shi da rahamarsa da jin kansa qad udiya bi akthara min hadha an cutar da shi da fiye da wannan cutar wadda aka yi an masa abin da ya fi wannan muni fa sabara yayi hakuri akan cutar wadda aka yi masa me ma'anar kawo haka eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya